a hannu guda kuma gobarar da ta tashi a yankin 'yan katako inda kafintoci ke hada-hada a kasuwar sabon garin kano a daren jiya ta kona kimanin rumfuna hamsin da kayayyaki na miliyoyin naira kamar yadda wani gano mai suna nura haruna ya shaida damin ta wayar tarho bangaren kasuwar sabon garin daidai nan ne daidai inda 'yan fulawut haka masu da kayan covid da sauran gado haka da kayan fenti haka a daidai nan wurin ne abun ya faru ta kama kamar misalin karfe bakwai haka ta yi ta'adi sosai a wurin nan sakamakon an yi kokari a tafi amma abin mutane dai sun zo sun yi da abun ya gagara suna ganin duke su tana ci da wuta ya akalla ba kasar ba dai wutar nan ta kai kamar awa ɗaya, zuwa awa daya da rabi tana ci zahirin abin da na gani babu jin rauni a Malam Nura Haruna kenan Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.